ومن الأرض ومن بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas wanda ke titin Kilafaton a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a yininnikan wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na bakwai daga cikin yininnikan wannan wata mai alfarma na Ramadan na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya jiya muna karatu a cikin suratu maryam kuma jiya mun kwana a kan aya ta talatin da tara da aka yau za mu tashi aya ta arba'in zamantowar waɗannan ayoyi a haɗe suke da ta talatin da tara da ta arba'in to sai muka ɗanyi ribas kaɗan domin mu haɗa da ta talatin da taran a haɗe ta da ta arba'in ɗin da suke tare Allah yana cewa wa anzirhum yawmal hasrati kai gargade su ranar baƙin ciki ranar nadama Baƙin ciki da nadama shine alhasra ranar hasra ita ce ranar alkiyama a ranar ne Allah ta'ala zai kamar ya ce wa iz qudiyal amru yayin da aka yanke al'amari to anan ne asara take a nan ne takaici yake a nan ne bakin ciki da nadama yake ga kafirai kamar da Allah ya faɗa wata ayar yace wa innahu la hasratun alal Da ga kafirai za su yi bakin ciki za su yi nadama a lokacin da Allah ta'ala ya zartar da al'amari ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ya shigar da yan aljanna aljanna ya shigar da yan wuta wuta sai a zo da mutuwa a surar rago sai a ce ya ‘yan aljanna sai su ɗago kai su ga rago a tsakaninsu da ‘yan wuta sai a ce ya ku ‘yan wuta su ma sai su ɗago kai sai su ga rago sai a yanka wannan ragon a kan idanuwan ‘yan aljanna da idanuwan ‘yan wuta sai a ce da su to wannan rago da kuka ga an yanka shi ne mutuwa da aka mutuwa ce aka zo da ita a surar rago aka yanka ta to da ka ya ku ‘yan aljanna kuludun falamautun, ku dawwama babu mutuwa, kuma ya ku ‘yan wuta Allah ya mana tsare su ma ce da su kuludun bila mauti. To wannan shine ranar takaici, shine ranar bakin ciki, shine ranar nadama ga ahal ga ‘yan wuta, a wannan lokacin ne za su ga gidajensu nan da aka gina musu a gidan aljanna. domin kowane mahaluki Allah ya masa gida a gidan aljanna kuma ya masa gida a gidan wuta. da haka idan yan aljanna suka shiga aljanna za su shige gidajen nan nasu da Allah ya gina musu yan wuta idan suka shiga wuta za su shiga gidajensu da wuta to gidajen yan wuta da ke gidan aljanna shine Allah zai gadan ma da yan aljanna wannan gida da haka Allah ta'ala zai gadar musu sai zama na wannan gidajen sun zama na su shi sa suratul zumar Allah ke gaya mana cewa daga cikin addu'a da mu'mine za su yi da yabo ga Allah shine alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gayar da mu kasa ya gadar da mu kasa kuma ya bar mu muna jujjuyawa cikin aljanna diyan da muka so to wannan shine yawmul hasrati Allah ya ce wa hum fi ghaflatin alhalin su yanzu halin da yake ciki a duniya suna cikin gafala suna cikin rashin imani wannan gafala da wannan rashin imani shi zai jawo musu waccan asara da ta kai shi da bakin ciki yanzu ne ya kamata a ce sun kau da waccan asara da ke tafe yanzu ne ya kamata a ce sun kau da bakin cikin da ke tafe da nadama da ke tafe to amma yanzu ne ya kamata su yi shi ne kuma suka kasance a cikin gafala da kuma cikin imani kaga wannan shine abin ajajinta a cikin rashin imani wannan shine abin ajajinta musu lallai halin da suke cikin mummunan yanayi ne idan ba su sauya ba to zai kausu zuwa ga waccan nadama da kuma bakin ciki sai Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha lalle mu ke gadan kasa da abin da ke kanta saboda kasa ko da yaushe ana gadanta wannan kasa ta wane gidaje za ga gidajen da muke zaune a ciki gidaje ne da wasu suka zauna shekaru aru aru wannan ya zauna ya tashi wannan ya zauna ya tashi ya bar ma wannan wannan ya mutu wannan ya gada a wurin wannan wannan ya sayar ma wannan wannan ya gada wannan an sayar ma wannan haka haka abubuwa suke ta tafiya waɗannan an ci yaƙi an kwace garinsu an zauna a gidajensu gidajen da ba naku bane amma yanzu sun zama naku duk irin waɗannan abubuwa haka ake ta gudanar da abubuwa a bayan ƙasa da wannan gado wannan ya tafi wannan ya gaje wannan baya nan wannan ya gada haka ake ta gada shi ma wanda ya gada ya zo ya mutu wani ya gada shi ma wannan da ya gada shi ma ya zo ya mutu wani ya gada haka abin yake ta jujjuyawa yake ta tafiya yake ta tafiya har a kai ga ga wurin yana nan duk wani mai gado ya kare wanda zai shiga dan babu shi kai ka shiga do ka mutu wani ya gaje ka shi ma ya mutu wani ya gaje shi shi ma ya mutu wani ya gaje shi har a kai inda gashi duk wani mai gado ya mutu ga wuri nan a tsaye ba mai gadarsa, ga ƙasa ga dukiya ga gidaje ga duk wani abin amfani ga dukiyoyi ga itatuwa ga gonaki amma ba mai gadansu saboda babu wanda zai gaje su la wanda zai gaje su ta jini ya ce ai mai a wani mamallakin abin dan uwa ne ne na gada ko wanda zai gada saboda babu kowa ko wanda zai gada saboda ya yi mamaya ya murkushe ya tirsasa da ƙarfin tsiya abin ya zama nashi duk babu kowa ga sanan ba mai gadon su sai Allah ce to mu za mu gaje su Allah shi zai zama mai gadon su zaka duk wanda ya mallaka wa ya mutu zaka ga abin nan ba mai gadon su sai Allah to zaka duk inda Allah ya ce shi ke gadon kasa ko shine alwarisu magaji yana nufin shine wanda duk wasu abubuwa za a mutu a bar su kuma shi ke rike da su babu wani mai gado babu wani wanda yake raye sai shi dan haka wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah madawwami mai wanzuwa kuma shi shi kadai da kaga alwarifu ta nuna wanzuwar Allah zai wanzu kuma shi shi kadai yake banta da wannan siffa ta wanzuwa wanda zai kasance bayan halakar kowa da kowa Allah ce inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'una bayan mun gaji ƙasa kuma mun gaji duk abin da ke gare ta kar ka ɗauka cewa shi kenan an yi an ƙare sun zo sun mora sun tafi intaha waɗannan ma mora sun tafi intaha har an kai ga lokacin da ga abun mora amma ba masu mora to kar ka ɗauka shi kenan abin an riga an yi an gama sun ci bulus an mora an tafi a'a Allah shi bayan an mora din za a dawo summa ilaina yurja'una sannan za a sake dawowa zuwa ga Allah to da haka da an yi an tafi ba an tafi kenan ba kamar yadda wasu ke zato waɗanda ba su yi imani ba suna zaton cewa rayuwar ita kenan da ka mutu shi kenan an ƙare komai ya kare, to wani aya Allah ya tabbatar mana da ba haka ba ne, duk abin da kai sai an dawo da kai kuma sai an yi bahasin kanin abin da ka aikata sai an yi hisabi game da abin da ka aikata in ka yi mai kyau ka ga kyakkyawan sakamako in ka yi mummuna ka ga mummunan sakamako to wannan shine abin da zai gudana Allah ya sa mu ga mai kyau

Allah ya ce wazkur fil kitabi Ibrahim shi ma kaman irin wancan da muka yi wazkur fil kitabi Maryam ma'ana ka ambaci annabi Ibrahim fil kitabi cikin littafin ma'ana cikin littafin da aka saukar maka da aka cikin littafin da aka saukar maka na alqur'ani ka ambaci labarin annabi Ibrahim Allah ya ce ga labarinsa innahu lalle shi annabi Ibrahim kana siddiqan ya kasance mai yawan gaskiya siddiqi shine mai yawan gaskiya wanda gaskiyarsa ta kai makura in ana kaiwa makura ga gaskiya to wannan ba kowa ke samun wannan siffa ba shi yasa cikin waɗanda ba annabawa ba sai na Bakar radiyallahu anhu yana daga cikin siddiqai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa laqabi da siddiqu hadhihi al-umma shine mai gaskiyar wannan al'umma annabi ibrahim Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyya gashi siddiqi mai yawan gaskiya kuma gashi annabi a cikin annabawan ma daga cikin manya-manyan annabawa domin duk cikin annabawa babu annabin da ya fi shi daraja sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke sama da annabi Ibrahim to da haka Allah ya ce ka ambaci tarihin annabi Ibrahim ka ambaci labarin annabi Ibrahim a cikin littafin da aka saukar maka lalle annabi Ibrahim ya kasance siddiqan mai gaskiya ne kuma annabi ne ga labarinsa ibqala li abihi yayin da yace da mahaifinsa ya abata limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yayin da mahaifinsa jidali ya masa kira shi zuwa ga addinin gaskiya cikin hikima da jan hankali domin duk abin da zaka nuna mutum cikin hikima da jan hankali an fi tsammanin ya karkato ya fahimci abin da kake kira shi fiye da ashe ka zo ka wautar da shi ka ce ai babu wani irin wawa ne kai ko babu wani irin mara hankali ne kai ya za ka zo kana bauta ba wannan abu kaga cikin hikima ya ce ya abaci kaga cewa ya abaci ya nuna wannan girman na nan har yanzu yana ganin sa da wannan girman na zamantowarsa mahaifinsa Limata abudu me yasa kake bauta ma ma la yasma'u abin da bai ji wala yubsiru kuma bai gani wala yughni anka shay'a kuma bai wadatar maka da komai bai tsinana maka komai to me amfanin bautarsa kaga wannan hikima ce kaga zai hankali ya ga to shin abin nan da ya faɗa maganar nan da ya faɗa haka ne ko ba haka bane na farko kenan da gaske ne wannan abin yana baya ji baya gani ko ko yana ji yana gani a a ƙarya yi masa kaga daga nan to da a ce yana ji yana gani da zai ce a'a ka faɗi ba daidai ba game da gumaka ai gumakan suna ji suna gani baka ga inda muke magana da su ba kaga da yake babu wannan da akwai wannan da wannan hujja zai kai mana to amma da yake bai da hujja ya tabbatar abin nan da annabi Ibrahim ya faɗa gaskiya ne saboda me saboda bai raddi ga maganar ba da ba gaskiya bane zai ce a ah, gariya kake yana ji yana magana kuma yana amfana da ni amma ga bai ce komai ba ya ce ya bata lima ta abudu ma la yasma'u wa la wala yughni anka hankali dan haka duk abin da za a bauta ma ashe in a hankalce duk abin da zaka bauta mai zama ne yana jin bautar da kake masa yana kallon ka a lokacin da kake bauta masa sannan kuma yana da ikon da zai amfanar da kai ya tsare ka daga abin da kake tsoro kake fargaba ya kuma baka abin da kake nema kake fata to wannan shine sharadin abin da zai zama abin bauta sai ya ce ya abadu yace ya abati ya mahaifina inni qad ja'ani min al ilm lalle ni wani abu na daga ilimi ya zo min abinda malami ya cika abinda bai zo maka ba da ka ni Allah ya bani ilimin abin da bai baka ba Allah ya sanar da ni abin da bai sanar da kai ba don haka nasiha ta gare ka ni, kabini kai min biyayya a hadika siratan sawiya zan shiryar da kai ta farki madaidaici mi kakke shine sawiyan mi kakke da haka in ka bi ni ka yadda ka bi ni to zan shiryar da kai zan nuna maka hanya mai kakkiya madaidaiciya za ta kai ka zuwa ga Allah na. ya Annabi Ibrahim ya ci gaba da jan hankalin mahaifinsa cikin hikima da limana da girmamawa babu wulakanci a ciki babu cin zarafi a ciki babu nuna kai ba kowa bane a'a yana bin shi a hankali da hujjoji na kama hankali yace ya abaci la ta'budi shaytan ya kai mahaifina kada ka bauta ma shaytan domin duk wata bauta ba ta Allah ba bauta ce ta shaytan domin shaytan shike ingizawa a bauta ma gumaka shine shike ingizawa bauta ma gumaka shike ingizawa hada Allah da wani shike ingizawa a saba ma Allah shike ingizawa duk wani abu da Allah bai so shaytan ke ingizawa to da haka idan ka bauta ma gumaka gunki ka bauta ma shaytan shi yasa Allah yake cewa alam a'had ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ashe mun muku alƙawari ba ya ku ɗan adam kan kada ku bauta ma shaytan kaga bauta shaytan ba sai kaga shaytan ka masa kabbara ko kaga shaytan ka yanka da sunan shaytan sannan zaka zama to ka bauta ma shaytan ba idan ka bauta ma gunki ka bauta ma shaytan saboda da taka rawar shaytan ka bauta ma gunkin nan Shaidan shi ya raya maka shi ya ingiza maka shi ya kawata maka bautar shaidan a bautar gunki. har ka bauta masa da haka ce ya abace la ta abudu shaidan ya mahai kai mahaifina kada ka bauta ma shaytan inna na domin lalle shaidan. kana rahmani asiya ya kasance asiya mai sako an gane ko asiyan mai sabo asiyan mai yawan sabo kamar yadda ake da alimun mai ilimi alimun mai yawan ilimi to shi ma asiyun mai yawan sabo da haka shedan ya kasance mai yawan sako ne ga Allah mai rahama kaga siffanta Allah da rahama wannan alama ce ta nuna musu cewa Allah ta'ala yana da rahama yana da sauki shedan bai da rahama Allah ke da rahama da haka shedan din nan da kake so ka bauta ma bai da rahama Allah ke da rahama to ho ka bauta ma Allah sai Allah ya ji kanka shine la ta'budu shaytana inna shaytana la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya yace ya abati ya abati akhafu an yamassaka azabun الرحمن فتكون للشيطان وليا inni akhafu lalle ni ina tsoron an ya masaka azabun ina tsoron azaba ta shafe ka minar rahmani daga ubangiji mai rahma kaga ar-rahman siffanta Allah da siffa ta rahman mai jin kai kaga siffa ce da ta saba da siffantuwarsa da mai azaba Allah shadidul azabi kuma Allah gafurur rahimu to kaga annabi Ibrahim bai ce ina jin tsoron azaba ta kama ka daga al'azizu ko shadidul azabi ba sai ce ina tsoron azaba ta kama ka daga mai rahama ma'ana Allah nan da zai maka azaba Allah ne mai rahama kenan ina maka gargadi kada ka sake har din rahamar Allah nan ka rasa samun rabo a cikinta har ka kai ga din sa sai da maka azaba kaga kenan wannan iyaka asara kenan da rashin arziki domin Allah mai rahama ne rahamarsa ta gallabi fushinsa ya ce ya rubuta a wani littafi ya ajiye a wurinsa cewa rahmati sabaka ta gazabi rahmata ta rigayi fushina to da haka ya sukwanta shi da sunan ar-rahman da cewa kar ka sake ubangijin da rahawarsa ta yalwaci komai wa rahmati wasi'at kulli shay wanda ke da yawan rahama a ce ka kasa samun rabo a cikin rahaman nan nasa duk da yalwar rahamarsa har ka kai ga sai da ka jawo kanka azabar shi yace to wannan shine iyaka asara kar ka saki shine ya bace inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lishaytani waliya sai ka zamanto majibanci ga shedan zamana baka da majibanci sai shedan baka da mataimaki sai shedan alhalin shedan zai iya kwato ka da gurin Allah shedan zai iya sassauta maka azabar da Allah zai aiwatar gare ta shedan zai iya ceton kansa daga azabar Allah tana ya cece ka to da haka nasiha ta gare ka ya kai mahaifina kada ka take shedan ya fusge ka ka saba ma ubangiji ka asara ka rasa rahamar Allah duk da yawanta ka sake Allah da rahamarsa ya azabtar da kai sai ya ce Ƙala Allah ya ce, Baban annabi Ibrahim ya mai masa da martani, ya ce, A ragibun anta an alihati ya Ibrahim, shin mai kyama ne kai game da abin bautata ababan bautata su ne aliha kaga aliha jam'i ne ilahun guda aliha ababen bauta da yawa to da haka yace yanzu annabi ibrahim kai mai kyama ne daga ababen bautata ragiba in tazo da an ma'anar ta kyama idan ta zo da fi ma'anar ta kwadai duk kalmace guda daya Ragiba fi kaza yayi kwaɗayi cikin abu kaza Ragiba an kaza ya kyamaci abu kaza to da kaga ga anta an wannan an din ita ce ta Ya yace kenan annabi Ibrahim kai mai kyama ne daga ababen bauta na sune aliha la illam tantahi to ina ga maka wallahi duk inda kaga la in rantsuwa ce to na rantse maka illam tantahi in baka daina ba baka dakatar da kyamar da kake ba ababen bauta na ba baka dakatar da faɗin mummunan zance game da su ba da batanci idan baka dakatar ba la'arjumannaka zan jefe ka wannan jifa malamai sun fassara da fassara biyu wasu sun ce jifa dai a dauki dutse a jefe mutum a halaka shi wasu kuma sun ce a'a jifa na jifa da mummunan zance zan gaya maka mummunan zance da ɓaci da cin mutunci da zagi wanda ba za ka mance ba shine ar-rajm da ka kaɗe yakunu ar-rajmu bil qawli kad yakunu ar bil hijarati to da ka ko dai jifa da dutse ko kuma jifa da magana kowanne abin gargadi ne kuma kowanne yana yiwuwa ya zama shine abin da mahaifin annabi ibrahim ya masa gargadi da shi da haka yace la illam tantahi la arjumannak wahjurni sannan kuma ina maka nasiha ka kaurace mun da ka kaurace mun saboda wannan abu da ka kawo maliyan maliyan shi ma malamai sun yi sabani wasu sun ce maliyan shine zamani mai tsawo saboda malawa shine zamani to da ma'ana ka nisance ni zamani mai tsawo ka nisance ni wasu kuma suka ce a'a ma'ana ka nisance ni tun kana cikin lafiyarka tun gaɓoɓinka na daidai ka nisance ne tun kafin na ka saka domin ka sake baka daina ba to lallai na iya na ka saka to gara tun ana girma da arziki a cikin mutunci ka sannai amma matukar ka zauna tare da ni to ina tabbatar maka in ka ci gaba da bacin waɗannan alloli to lallai ina iya na ka saka to kafin abin ya kai ga na ka saka tun gaɓoɓinka na daidai to ka sannai to wanda shine hajjurni waliya na'am Wala salamun alaika kaga har yanzu da girmamawa Girmamawa nan na uba yana nan tare da annabi Ibrahim dan ga annabawan Allah suna da cikakken ladabi ka duba ga mahaifin shi ba mabi bane ga Allah shi annabi ne na Allah mafi ɗaukaka wanda Allah ya fi so mai martaba ta biyu amma ka duba ga inda yake bin mahaifinsa da lalima da sauƙi da limana da girmamawa ya ce salamun alaika aminci ya tabbata a gare ka sa'astaghfiru laka rabbi zan ba zan gushe ba zan ci gaba ina neman gafara na ma maka gafara a gurin ubangiji na ba zan gushe ba zan ci gaba da nema maka gafara gun ubangiji na innahu lalle shi ubangijin nan nawa wanda nace ba zan gushe ba zan nema ci gaba da nema maka gafara a sa ya kasance bi hafiya gare ni ya kasance mai sauki ya kasance mai jin kai ya kasance mai lutsufi kuma ya kasance wanda ke bani abin da nake bukata da haka ban taba roƙon shi abu ya hana ni ba sannan kuma ko da yaushe a cikin rahamarsa nake yana tausayina yana jin kaina yana bani rahama yana bani lutufi yana bani karamci to da haka ba zan gushe ba wannan dama da nake da ita a gurin ubangiji da wannan matsayi da ubangiji ya ɗaukaka ne to ba zan gushe ba ni kuwa ina nema maka gafara to wannan shine abin da annabi ibrahim ya mahaifinsa kuma ya ci gaba da yi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam an ji wani bawan Allah yana roƙa wa Allah mahaifinsa gafara yana cewa ya Allah ka gafara ta mahaifina sai sahabin da ya ji shi ya san cewa mahaifin shi ya mutu mushriki sai ce kai ya za a yi kana roƙa mahaifinka gafara bayan ka san ya mutu mushriki sai ce to ai ga Nabi Ibrahim shi ma ya roƙa mahaifinsa gafara kuma ya mutu kafiri to haka ni ma kaga ba laifi bane dan na roƙa mahaifina gafara ko da ya mutu kafiri sai Allah ya saukar da aya suratul tauba yace ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba in ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ce bai shi annabi ba da waɗanda suka yi imani su nema wa mushrikai gafara gurin Allah bayan ya tabbata gare su cewa waɗannan mushrikan yan wuta ne yaushe ya tabbata gare su haka shine idan sun mutu akan mushrika sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra min Allah ya ce istighfarin da annabi ibrahim ya kasance wa mahaifinsa bai zamanto ba face sai dan alkawari da ya masa shine wannan alkawari yace la astaghfiranna laka sai na ci gaba da ne astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da roƙa maka ubangiji na ya maka gafara kaga alƙawari ya masa Allah ya to addu'ar istighfarin da Annabi Ibrahim yau mahaifinsa to ya gine ne akan wannan alƙawari da ya masa ko shi Annabi Ibrahim din falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi yayin da ya bayyana masa cewa mahaifin nasa makiyin Allah ne ya musu kan wannan harka ta shirka tabarra'a hu sai barranta da gare shi yace inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan Allah ce wannan shine kaula annabi da annabi Ibrahim ya hada da tsanani sosai game da shirka yana da tsanani da tsananin barranta ga shirka da masu shirka to da annabi Ibrahim ya masa wannan alƙawari kuma ya ci gaba da yi har sai lokacin da ya bayyana masa cewa annahu aduwwul lillahi

Allah ya ce wa a'tazilukum kuma zan kaurace muku shine a'tazilu i'tazala ya kaurace ya kebance zan kebance daga gare ku wa ma min dunillahi kuma zan kebanta daga duk abin da kuke kira kuma bayan Allah in an ce ana kira kuma bayan Allah yana zuwa da ma'ana biyu shine du'a akwai u mas'ala addu'a ta roko ana kiranta du'a akwai kuma addu'a ta bauta duk abin da ka bauta ma sai a ce ka kira shi an gane ko to zaka da suna shiga nan zan kaurace muku da abin da kuke roƙo biyan bukata kuma bayan Allah kuna roƙon biyan bukata ku a gurin gumaka ku ce kun ya biya min bukata kaza da kaza to wannan zan kaurace ba zan roƙi kowa ya biya min bukata ba sai Allah haka nan zan kaurace muku da abin da kuke kira na bauta ma'ana da abin da kuke bauta ma kuna bauta ma gunki kuma bayan Allah to ni na kaurace ma wannan bauta da kuke ma kowa kuma bayan Allah wa ad'u rabbi ni ko zan bauta ma ubangiji na shi kadai kaga du'a wa ibada kuma zan roki ubangiji na shi kadai wurin biyan bukata kaga du'a mas'ala to da ka zan kira ubangiji na zan bauta masa zan roke shi shi shi kadai hatta Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya da fatan ba zan zamanto mai tabewa ba da addu'ar ubangiji na ibn abbas yana cewa asa waje wajib suna cewa wannan na daga cikin asa ta wajiba cewa nabi ibrahim bai zamanto tababbe ko mara arziki ba a gurin addu'ar ubangijinsa duk addu'ar da yayi Allah yana biya mishi bukata to da kaga yace da fatan ba zan zamanto eh, mara arziki ba a cikin addu'o'i da zan wa ubangiji na sai Allah ya ce falamma tazalahum falamma tazalahum wa ma ya'budu Allah ya ce falan ma'tazalahum yayin da ya bance su ya rabu da su ya barranta daga gare su ya ya'buduna min dunillahi kuma da abin da suke bautawa kuma bayan Allah shi ma ya barranta daga gare shi ya barranta daga gare su ya barranta daga abin da suke bauta kuma bayan Allah yayin da ya haka Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi kyauta ta waɗannan bayan Allah masu daraja sune ishaqa da yaqub kun ga duk abin da mutum ya bari dan Allah sai Allah ya maye masa gurbin wanda ya fisa kaga yana da wahala mutum ya bar eh, iyayensa yan uwansa danginsa wanda ya saba da su ya basu ya barranta daga gare su ya koma ya zama shi kadai saboda dai bai yadda ya hurda da su ba akan wannan shirka to sai gashi Allah ta'ala ya bashi ya mai da shi al'umma ya bashi al'umma gaba ɗaya kuma al'umma masu ɗaukaka domin tun daga kansa ba samu ɗaukaka ba a duniya gaba ɗaya sai a cikin waɗannan zuriyoyi a cikin zuri'ar annabi ibrahim aka samu masu ɗaukaka a duniya gaba ɗaya dukkan annabawa da suka biyo bayan annabi Ibrahim gaba ɗayansu ka cikin zuriyar annabi Ibrahim babu annabi da ya biyo fito bayan annabi Ibrahim wanda ba cikin tsatsan annabi Ibrahim ya fito ba kaga wannan ba karamar ɗaukaka ba ce wannan na daga cikin sakayya da Allah ya masa yayin da ya kaurace wa mutanansa da gumakan da suke ba mutanensu da gumakan da suke bauta ba Allah ce falamma tazalahum ma ya na min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub muka bashi annabi ishaqa da annabi yaqub a wata aya Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub annabi yaqub shine dan sa na cikin sa shi ko annabi eh, annabi ishaqa shine dan sa na cikin sa shi ko annabi yaqub da yake ga annabi ishaq da ka annabi ishaq da annabi yaqub jika yake ga annabi ibrahim alaihi salam wata rana tambaya na sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullahi wane ne akramun nasi ga ya mana akramun nasi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akramun nasi shine yusuf yace kun ga yusuf nabiyullahi shi kansa ibnu nabiyullahi yaquba ibnu nabiyullahi ishaqa ibnu khalilullahi yace to wannan shine akramun nasi sai suka ce laisa an hadha nas'aluka ba ta wannan bangaren muke tambayar ka ba muna so ka ce da mu ga kabilan da ta fi daga ita saiwa na tsewa ne. sai ce fa an ta ta tasaluna ne yace to kuna tambaya ta ne daga ma'adin matsayinku na daukakar ku ta jahiliya yace to fa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faquhu waɗanda ke da ɗaukaka a cikin kutun a jahiliya suna nan da ɗaukakarsu a musulunci idan sun musulunta sun doge da musulunci da haka shayar a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa annabi yusuf ɗaya ke ga annabi yaƙub annabi yaƙub ɗaya ke ga annabi ishaq annabi ishaq ɗaya ke ga annabi ibrahim alaihi salam sai Allah ya ce wa abna lahu ishaq wa yaquba wa kullan ja'alna nabiya kuma kowannen su mun sanya shi annabi kun ga annabi Allah ke sanyawa Allah ke zaba ya sa mutum annabi ba kwazan kake ke zama da kai annabi ba ba yawan ibada kake ke zaman da kai annabi ba ba zaman towa ka dan wani kawai ke sanya ka ka zama annabi ba a'a zabi ne daga Allah shi yasa Allah ya ce wa kullan ja'alna nabiyya kowanne mun sanya su annabi kuma ka ce Allah ya Allah ya kai haka annaba ga mutane da yawa sai ka dauki family daya kajiyar annabawa da yawa ciki kaga Allah la yusalu Abba ya falu wa hum yas'aluna na ɗaya kenan sannan na biyu akwai abin da Allah ya gani haka kawai Allah bai yin abu a banza akwai abin da Allah ya gani da hikimarsa ya gudanar da wannan annabci cikin wannan family to duk abin da kaga Allah yayi yi akwai hikima a ciki amma kai baka san hikimar ba to da haka Allah ya ce wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum wa wahabna lahum lahum Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina kuma muka yi musu kyauta daga cikin rahama muka musu wata kyauta kuma daga cikin baiwa da jin kanmu shine waja'alna lahum lisana sidqin muka sanya musu harshe na gaskiya aliyan madaukaki ma'ana Allah ya sanya musu ababan yabo harshe na yabo ga cikin dukkan al'ummomi shi yasa baka samu wata al'umma da take bacin annabi Ibrahim ko annabi Ishaqa ko annabi Yaqub kaga baka samu Yahudawa suna tinkaho da annabi Ibrahim cewa shine kakan kakansu suna tinkaho da annabi Ishaqa shine cewa shine baban kakansu suna kuma tinkaho da annabi Yaqub cewa shine kakansu dukkan dangantakar bani Isra'ila gaba daya tana komawa ga Annabi Yaqub to da ka kenan kaga yahudawa ba sa bacin annabi yaqub nasara ba sa bacin annabi yaqub domin maryam jika take ga annabi yaqub alaihi salam kaga nasara ba sa bacin annabi yaqub ballantana kuma musulmai wanda dama ba sa bacin wani daga cikin annabawan Allah to da ka kenan kaga waɗannan a cikin kowace kowace addini kowace al'umma suna da harshe mai kyau na yabo ga waɗannan bayan Allah shi yasa Allah ya ce wa habna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin aliya wannan shine ƙarshen labari da Allah ya mu na Annabi Ibrahim sai Allah ya bamu labarin Annabi Musa da Haruna na Allah ya ce wazkur fil kitabi Musa ka ambaci Musa a cikin littafin ma'ana cikin littafin da aka saukar maka shine alqur'ani ka ambaci labarin annabi Musa dan Imrana innahu lalle shi annabi Musa kana muhallasan wannan kalma akwai kira'a bi ta akwai kana mukhallasan kamar yadda muka ji shine kira'ar Asim Hafsu dalibin Asim ne kuma tace kira'ar mutanen Kufa akwai kira'ar mukhlisan da kasran la innahu kana mukhlisan shine kira'ar mutanen Madina da Basra da Makka innahu kana mukhlisan ma'ana ya kasance mai ikhlasi da ka mukhlisan da kasran la mai ikhlasi ma'ana annabi Musa ya kasance mai ikhlasi ne da yin abu dan Allah kaga wannan abin yabo ne a yabo mutum cewa yana da ikhlasi a ɗaya ƙira'ar kuma innahu kana mukhlasan ya kasance wanda Allah ya tato asalin akhlasa shine tato abu da tankaɗo shi kaga idan aka ce mutum mukhlis ne ya tankaɗe aikinsa ya zama da shi ga Allah shi kaɗai bai bar shi ya gurɓata da gurɓatuwar riya ba idan kuma aka ce mukhlasan ne Allah ne ya tankaɗe ya tankaɗe ya zaɓo shi shine ma'anar mukhlasan da haka idan an fassara innahu kana mukhlasan ya kasance wanda Allah ya zaɓo ya zaɓo shi a cikin jama'a ya ɗaukaka shi ya ce ya musa in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami to da haka wannan shine annabi musa wa kana rasulan kuma ya kasance manzo nabiyan kuma annabi da haka manzo daban annabi daban duk da cewa tsakaninsa akwai umumin wa khusus malamai na cewa dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi yake manzo ba an gane ko sun yi faɗo kalmomi na bambanci tsakanin su da yawa na cewa annabi shine wanda Allah ya masa wahayi da wahayi amma ya masa umarni da kada ya isar ga wasu shi kadai aka wahayi amma ba ce isar ga wasu ba shi ko manzo shine wanda aka masa wahayi kuma aka umarce shi isar ga wasu wannan shine bayani shahararre amma shekul Islam Ibn Taymiyyah yana ganin cewa wannan tarifin akwai kusuri cikinsa, yace domin wurare da dama zamu ji Allah ya ce ya aike da annabi yace ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alka shaytanu fi umniyati kaga kenan aike da annabi kamar yadda aka aike da manzo hakan Allah ya bamu labarin ah, Yahuda yana so annal ladina yakuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas kaga Allah ya ce Yahuda na kashe annabawa kaga bai yi wa annabi har ya kai ga aka ce shi in ba ya fito yayi kira ga gaskiya ba idan annabi zaman sai a gidan shi an masa wahayi shi kadai ya san abin da aka saukar masa shi kadai ke aiki da abin sa kaga babu wani wanda zai zo kashe shi amma ana kashe annabi ne idan ya ce da mutane ga gaskiya ku bi abin da kuke kai ba gaskiya ba ne to anan ne ake fusata har a kashe annabi sai gashi Allah shi ana kashe annabawa kenan kaga ashe annabi shi ma an umarce shi da ya isar to shine yace tarihi mafi sauki shine annabi manzo wanda ya zo da sabuwar shari'a domin duk manzanni za ga Allah ya ba sabuwar shari'a kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga shari'a ta bambanta da ta annabi Musa da annabi Isa annabi Musa ya zo da sabuwar shari'a annabi Isa ya zo da sabuwar shari'a to annabin da ya zo da sabuwar shari'a shine manzo annabin da ko aka aiko shi cewa ya bi shari'ar annabin da ya gabace shi to wannan shine annabi ba manzo ba kamar da yawa daga cikin annabawan bani Isra'il wanda Allah ya yawaita su Allah kaɗai san iyakansu to dukkan ana masu umarni ne da su bi a taura to da kaga annabi ne amma bai zo da sabuwar shari'a ba ya zo ne a matsayin kamar mujaddidi na al'ummar nan to haka Allah ke tura musu annabawa kamar mujaddidai to sai Allah ya ba su wahayi annabawa su zo kuma su yi jagoranci mutane akan littafin da ya gabata ta waɗannan su ne annabawa ba manzanni ba wallahu a'lam to annabi Musa alaihi salam kana rasulan nabiyya na وناديناه من جانب أيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله يشي وناديناه من جانب الدور kuma muka kira shi a gefen dutsen a tsohon al'aiman gefen dama ibn jarir da dabar yana cewa gefen dama ga shi annabi Musa yace saboda dutse shi bai da dama ko ta ko ina na iya zamantowa dama amma shi mutum shine ga damansa ga hagunsa yace to annabi Musa Allah ya masa magana a gefen dutse ta dama ma'ana dama da annabi Musa wa qarrabnahu najiya kuma muka kusantar da shi kusantarwa ibn jarir dabari ya rawaito ruwayoyi na gabata da ke cewa Allah ya kusantar da shi har inda yana jin sautin alƙaluman rubutu suka ce Allah ya kusantar da shi to haka wannan kusantarwa ne da Allah ya wa annabi Musa alaihi salam da daukaka na'am wa wahabna lahu min rahmatina akhahu kuma muka bashi kyautar dan uwansa wahabna lahu muka bashi kyauta ga dan uwansa akhahu haruna kuma wannan kyautar da Allah ya bashi ya bashi ne daga rahamar Allah da jin kan Allah saboda shi ya roka yace fa arsil ila harun wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an ka aike shi tare da ni mai karfafawa sai Allah ce kala kad utita su'laka ya Musa hakika mun baka abin da ka roƙa ya annabi Musa sai Allah ya aiko shi da shi da annabi Haruna. Allah ya ce wal qad mananna ala musa wa harun wa najayna wal qad mananna ala musa wa harun wa wa najaynahuma wa qaumahuma min al karbi al azim wa nasarnahum fa kanu hum al ghalibin wa atainahuma kitabal mustaqim wa hadainahuma siratal mustaqim to da haka Allah ya sanya shi da shi da dan uwansa haruna annabi Allah ya aiko annabi Musa annabi Musa ya roki Allah ya hada shi da dan uwansa kuma Allah ya addu'a shi ya aiko annabi Haruna shi ma annabi tare da annabi Musa suka isar da wannan sako to ne Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina shi kansa sanya annabi Haruna annabi yana daga cikin girmamawa da Allah ya wa annabi Musa ya roka kuma Allah ya bashi kuma cikin dan uwansa domin mutum ya fi son alkhairi ya same shi ga dan uwansa kuma da aka rawaito ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiranta ummu habiba ummu habiba wata rana ta zo ta kana ta ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ga yar uwa ta wance ka aure ta sai ce ah shin kina son aure ta kina son haka ta ce kwarai ya rasulullah ina so ka aure yar uwa ta yace kina son haka babu wani kishi ba kuma ta ce kwarai tunda aurenka alkhairi ne kuma ba wacce nake so ta ban tarayya cikin alkhairi kamar yar uwata sai ce to ai baki san cewa bai yiwa in aure ta batun da ina aure da ke ai bai yiwa ka aure hada yan uwa biyu a lokaci guda ɗaya mata sai ta ce to ai an ba mu labarin cewa kana so ka auri yar wance yar Zainab a yar Ummu Salama an ce sun ce muna an ji labarin kana so ka auri Zainab binti um binti abi salama daga kana so ka aure agolar ka zainab wacce take gurin mamanta ummu salama kana aure da ummu salamar kuma mun ji an ce kana so ka aure zainab din kuma sai ce a ai zai yi wa aure zainab yace ai koda ba a ce zainab tana matsayar agola a guri na ba ina aure da uwarta ba koda ba dan wannan ba mata wani gefe ma zainab yar ummu salama bai yi aure ta saboda akwai abin da ya hada mu da babanta ta gurin shayarwa to da haka bai yi wan aure ta to da haka mahallin shayar kaga ita ma wannan taga aure na manzo sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne sai ta so a ce wacce za ta yi musharakan alkhairin da ita ita ce yar uwata. to haka annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi wannan ya ansa masa wannan ya bashi wannan daukaka ya hada shi da dan uwansa ya karfafe shi suka isar da wannan sako na'am واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Allah ya ce wazukur fil kitabi Isma'il kuma ka ambaci Isma'ila a cikin littafi shine annabi Isma'ila ibn Ibrahim shi ma dan annabi Ibrahim annabi Isma'ila shine kakan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Ishaq shine kakan duk annabawan bani Isra'ila to Allah ya ce ka ambaci annabi Isma'il a cikin littafin da aka saukar maka wato alqur'ani innahu lalle shi annabi Isma'il kana ya kasance sadiqal wa'di mai cika alƙawari kaga babu wani annabi face mai cika alƙawari domin duk annabawan da Allah yake zaɓa ya zaɓe su ne a mataki na ɗaya wurin dukkan kyawawan ɗabi'u to amma in har ka ji Allah ya ambaci wani kuma ya keɓance shi da ambatan cika alkawari kaga kenan yana da wata miza yana da wani abu musamman a gurin abin da ya shafi cika alkawari to annabi Isma'il ya kasance mai cika alkawari ba na wasa ba domin daga cikin kissa shi da ake rawaitowa a hadisi cewa sun taba alƙawari da wani cewa su haɗu a guri kaza karfe kaza annabi Isma'il wannan lokacin yana yi yana wannan gurin ko da lokacin nan ya buga yana gurin nan a tsaye yana jiran wannan bawan Allah ashe shi bawan Allah ya mamaci shi ko annabi Isma'il yana nan yana jiran shi yanzu ne zai taho an jima ne yanzu ne an jima ne har dare har ya kwana a gurin nan har ya wayi gari sannan sai daga ba mutumin ya tana sai ce bari ya tafi ya gani ko tunda bai zo jiya ba wata kila ya dawo ko da ya zo sai isko shi a gurin sai ce ya hakuri wallahi jiya man cewa ne ya ce aini ina nan tun jiya nan da muka yi alƙawari har yanzu ya har yanzu baka ɗaga bai shi wallahi ɗaga ko ina ba ai bai yi wa daga tunda da na maka alƙawari to sai ka zo to ne na daga cikin kissa da ake ambata ta Isma'il alaihi salam wasu kuma suna cewa alƙawarin da Allah ta'ala ya ba masa akai shine alƙawarin da ya cika na cewa ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabir da baban sai mai ce yayi mafarkin gashi nan yana yanka shi yace ya baba tafi ka aikata duk abin da aka maka umarni kuma za ka isko ni mai haƙuri kuma yayi haƙuri ya cika wannan alkawarin Allah ya ce falamma aslama yayin da suka miƙa wuya shi annabi Ibrahim ya miƙa wuya ya sadaukar ya yarda zai yanka dan shi shi kuma dan ya yarda shi ma ya miƙa wuya a yanka shi tunda Allah ne ya ce haka Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi a gefen sa daidai yanda ake yankawa Allah ya ce wa nadainahu an ya ibrahimu qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin to da kaga annabi Ibrahim ya cika alƙawari annabi Isma'ila shi ma ya cika alƙawari wasu malamai suka ce wannan alƙawari da ya cika shine Allah ya ba masa aran gurin kuma Allah ya ce wa kana rasulan nabiyya ya kasance manzo kuma annabi da wannan da yawa daga cikin malamai ke cewa falala da daraja ta annabi Isma'il ta ɗara ta annabi Ishaq dan uwansa saboda annabi Ishaq a can baya da Allah ya ce ya bai ma annabi ibrahim ishaqa wa yaquba yace wa habna lahu falamma atazalahum ma yabuduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai Allah yace wa kullan ja'alna nabiyya ko wannan sa mun sanya shi annabi kaga abinda Allah ya faɗa kenan game da eh, Isma'il a game da Ishaqa da Yaquba Allah yace ce kullan ja'alna nabiyya amma shi ko Isma'il Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya kaga waɗannan siffofi uku da shi malamai suka tabbatar da cewa lallai matsayin Isma'il yana sama da matsayin annabi isa kuma bayan ga haka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah astafa min waladi ibrahim isma'il a cikin ƴaƴan annabi ibrahim gaba daya Allah ya fifita annabi isma'il sannan a cikin ƴaƴan annabi isma'il Allah ya fifita kinana a cikin bani kinana Allah ta'ala ya fifita quraishin a cikin quraishawa Allah ya fifita bani Hashim a cikin bani Hashim Allah ya fifita nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa khiyarun min khiyarin min khiyarin sallallahu alaihi wasallam to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine zababbe cikin zababbo cikin zababbo cikin zababbo to duk wannan yana nuna mana darajar annabi Isma'il alaihi salam tana sama da annabi Isa alaihi salam na'am وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا daga cikin abin da Allah ya ba ma annabi Isma'ila da shi shine Allah ya ce kana ya amuru ahlahu bis salati waz zaka ya kasance yana umarnin yana wa iyalinsa umarni da yin sallah da ba da zakka da haka iyalai hakki ne akan jagoransu shine ubansu wanda shine jagora gaba daya to annabi Isma'il ya kasance yana musu umarni bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya kuma ya kasance yardaje ne a gurin ubangijinsa Allah ya yarda da shi ya yi wa Allah alkawari ya cika kuma Allah ya yarda da shi na'am Allah ya ce ورفعناه مكانا عليا الله يتي واذكر Idris, الكتاب إدريس كأمبتي إدريس daga cikin annabawan Allah Idris malamai sun yi saɓani game da Idris a wani lokaci yake amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa Idris na daga cikin kakanni ga annabi nuhu. kuma ga annabi nuhu yana daga cikin na gaba gaba can don bayan annabi adam ba wani annabi sai annabi nuhu alaihi salam kuma ya zo abdullahi dan abbas yana cewa kai na bayyana adam wa nuhin asharatu quruni Zakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma ne to kaga annabi ad nuhu mutaqaddim shi ko annabi Idris mutaqaddimun ala Nuh domin daga cikin jerin kakannin annabi Nuhu akwai Idris to da ka kenan kun ga annabi Idris mutaqaddim ne wasu kuma suna cewa ah, annabi Idris mutaakhir ne daga cikin annabawan bani Isra'ila a cikin sa annabi Idris yake su kuma masu faɗin wannan suna kafa hujja da Isra'in annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Isra'i ya ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim da annabi adam duk ya musu sallama ya ce na babansa maraba da baba na gari ya ce maraba da zuwan dana na gari amma da ya zo kan annabi idris ya ce ɗan uwa na gari kaga cewa ɗan uwa na gari suka ce da yana gaban annabi nuhu da zai ce baba tunda ya zama to mutaqaddim jidda to ne tace hujja amma ba ta hujja mai karfi ce da haka maganar da malamai mafi yawa suka tafi akai wala Allah ta zama to ita ce mafi inganci wallahu alam ya zama da cewa annabi Idris na daga cikin kakannin anna kakannin annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce wa zkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance siddiqi ne mai yawan gaskiya kuma ya kasance annabi ne Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya kuma muka ɗaukaka shi wani wuri madaukaki Allah ya ɗaukaka shi wani wuri madaukaki shine sama ta hudu domin hadisin Isra'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga annabawa ya ga wannan annabi a sama ta kaza wannan a sama ta kaza har ya kai ga yace ya ga annabi Idris a sama ta hudu to wannan matsayi shine Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya akwai wata kisa da ake rawaitowa daga Ka'abul Ahbar wanda yake bada kissoshi irin na Isra'iliyat waɗanda ire-iren waɗannan kisosi da annabi ya ce la ko alal kitabi wala tukazzibu sai dai aji ba da tabbaci akai cewa annabi Idris an yi masa wahayi cewa a kullun ana ɗaukaka aikinsa na kwarai zuwa sama fiye da ayyukan dukkan mutanen da ke bayan ƙasa a wannan lokaci shi kaɗai ayyukansa na kwarai da ake ɗaukakawa zuwa sama ya fi ayyukan dukkan mutanen da ke zaune a bayan ƙasa a wannan lokaci sai haka ya ta ya ji daɗi ya burge shi sai ya so ya samu dama ya ƙara yawaita aiki sai ya gaya mala'ikan da ake aiko masa zuwa gare shi da wahayi sai ce da Allah idan ya je in ya haɗu da mala'ikan mutuwa ya nema masa alfarma cewa mala'ikan mutuwa ya ɗaga masa kafa in mutuwarsa ta zo domin ya ƙara samun daman da zai yi wasu ayyuka da yawa ya to a haka ne to mu je mana da kanka kai ka gaya masa tun da zan haura sama ya ce to mu je sai dauke shi a kafada suka haura sama suka je sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sai suka ci karo da mala'ikan mutuwa sai ya ce yau wato ai dama kai muke ne ba <laughs> ya ce me faru ya ce kaji kaji kaji abin da Idris ya ko da zuwa gare ka ya ce ha wani Idris kullum ya ce Idris ne annabi Idris ya ce to ina yake yanzu da Allah ina tambaye ka ina yake sai ta aga shi dan bayana ya ce haba ai ni na mamaki ga al'amarin Allah yace kaga yanzu sakko wannan da nayi Allah wahayi min cewa an taho sama ta hudun dauki ran Idris ina mamaki ya za a dauki ran Idris a sama ta hudu mutumin da yake kasa sai gashi kuma yanzu ka ce wai gashi tare da kai kaga shike da gaba dan take zarara dama shi wala ka mutuwa bai jira kowa kuma bai sauraron maganar kowa sai maganar Allah shi kenan sai ya dauki ran annabi Idris a wannan gurin sai annabi Idris ya mutu a sama ta hudu shine al subhanar Allah ya dauka shi zuwa sama ta hudu ya mutu a ciki amma wannan kamar da na gaya muku isra'iliya ce wallahu alama biha domin a kisar annabi ta isra'i annabi da zai haura sama ta daya mala'ika jibril da ya kwankwasa mai gadin ya ce wane ne ya ce jibril ne ya ce wake tare da kai ya ce muhammad ya ce to dama an mun umarnin kar in bude ma kowa sai shi sannan aka haura don haka wannan kisa ba ka wannan ba cewa kai kawai ya dauke shi a kafa da tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ka ji mala'ika ya ce wane ne ba wa ya ce ka taho da shi ba kaga duba wannan mala'ika da za a zo da manzo Allah sai dai ce dama Allah ya mun umarnin cewa kar in bude ba kowa sai shi to kaga wannan da haka wallahu alam bi sihhati wannan kissar anan zamu dakata ana nuna mana cewa lokaci yayi alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara baki daya har tare ma da alarama Allah saka mu da baki daya haka makalla wannan yana tambaya irin ta bare na cewa wai malam ga musulunci tasbaha jan ta kaka domin wasu na cewa ba ta da asali ga addini to yaya lamarin shike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gidaya da yatsunsa to amma an samu daga cikin magabata wani na gidaya da kwallon dabino wani na gidaya da tsakuwanni to sai malamai suka ce duk abin da ka ɗauka, na ya taimaka maka wurin gidaya bai da matsala amma dai yi da yatsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine aula to amma idan kaga za ka yi da yatsu za ka yi da tsakuwanni za yi da tasbaha duk wannan wala ba sa, sai dai abinda da mutum zai guda shine riya ka guji abinda da zai kai ka zuwa gariya idan kana rike sharbi idan shedan na iya zuwa ya tura maka duk cewa ba lalle bane ka zama toriya kake ba a cewa duk wanda ke rike da sharbi mari dariya ne a'a ma'ana shaiɗan ya fi samun dama a kanka ya nuna maka cewa ya kaga ko da yaushe kana rike da tasba kowa ya ganka ya san kai zakiri ne kai mai ambatan Allah ne to kaga daga nan ya riga ya kai ka ya baro to da haka yana da kyau dukkan aikin ibada mu dinga boyewa idan kana tasba kaga boye ta kana nan kai ta tasbihin ka babu wanda ya sani tsakaninka da ubangijinka to wannan ya fi maka to da haka wannan shine idan mutum ya rike tasbaha fala asa cewa da ake yi tasbaha an samo ta ne daga masu bautar Hindu da sauransu wannan wani abu ne daban domin su idan sun rike tasbaha suna rike ta ne da wata manufa daban wannan manufar ta su ita ce illa amma kai da garke tasbih ka danka kidaya subhanallahi ka guda nawa kai alhamdulillah ka guda nawa kai Allahu akbar guda nawa kai wannan babu wani matsala akai kamar da malamai suka faɗa wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an na nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh